أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن أنا مسلمي tare da ku kamar da muka sawa muna ƙara ɗaga hannuwanmu ga Allah subhanahu wa ta'ala mai yin baiwa da ni'imomi ga bayan shi wanda ya halice mu ya halici kowa da komai ya ba mu lahiya ya ba mu samun damar haɗuwa da ku kuma a cikin wannan darussa wanda muka saba haɗuwa a cikin shi wato aƙida ta addinin musulunci kyakkyawar aƙida wadda take fahimtar da mu yadda ya kamata mu yi ayyuka masu kyawo ko kuma mu yi itikadi mai kyawo ga Allah subhanahu wa ta'ala da abubuwan da ya kamata mu yi itikadi muna fata ga Allah ya sa mu dace da kyakkyawar rabo sakamakon aƙida mai kyawo, da kuma babban rabo wanda yake ma bayan shi tanadi a ranar lahira bi haƙi muhammadin wa alihi tahirin yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala mun sake haɗuwa da ku kenan a cikin mintin nan sha biyar wanda muke karantar da kawunan mu aƙida yau gashi mun kawo darasi na ɗari da biyu kai sai dai mu ce Allah mun gode maka kuma muna fata lalle lalle duk abubuwan da muka ambata mun fi kowa imani da su da kuma samun kyakkyawan aiki ɗin kamar da muke fata a kowane lokaci yau kamar da muka sani abin da za mu yi magana kan shi yaya annabawa suke da rayuwarsu tare da al'umma yaya annabawa suke muhimmancin zuwan annabawa a cikin rayuwa al'umma gaba ɗaya kamar yadda damu mun yi ishara muhimmancin zuwan annabawa dangane da abin da ya shahi mutane ɗaiɗaikun mutane yau gaba ɗaya cikin mujtama gaba ɗaya cikin al'umma menene muhimmancinsu an samu cewa akwai bayani wanda yake mashuhuri musamman wanda za mu iya kawowa yanzu misali na ɗaya daga cikin manyan malamai wanda suka gabata wanda ake ce ma aliyu ibn sina ya yi bayani a cikin littafin shi ilahiyat wanda yake cewa ashafa shi wannan littafin nashi mai muhimmanci ya yi ishara da yake babban ɗan falsafa ne babban mai tunani ne na daga cikin masu tunani na addinin musulunci ya zo inda ke bayani masu saurara da kyau ya zo inda yake bayani muhimmancin zuwan annabawa ko kuma zaman su a cikin al'umma ga baki ɗaya sai ya zo mu da shinhiɗoɗi guda uku kamar yadda muka saba cewa ita shinhiɗa ɗin nan ita ce wadda suke cewa muƙaddima da larabci to akwai muƙaddama guda uku wadda za ta mu gane lalle muhimmancin annabawa ɗin muƙaddima ta farko mu sani cewa al'umma ko mu ce mutum mai san rayuwa ne cikin al'umma kuma an yi shi in ba tare da al'umma ba bai iya rayuwa ko alama bai iya rayuwa sai tare da al'umma mutum yake iya rayuwa wannan wani abu ne wanda daman duk mun sallama da shi ban tsammanin wai yanzu akwai wani wanda zai cewa shi kaɗai na iya rayuwa ko ba kowa ba wato kenan mutum sai tare da al'umma zai iya rayuwa ci gaban shi komi nashi da na shaɗin shi sai in yana cikin al'umma to bayan ga muƙaddima ta biyu ita ce mi ita al'umma ba yiwuwa ta ta daidai kaga tana ta cikin kyawo da tsari in ba ta da hukunce-hukunce na tsari wanda za a iya daidaita ta saboda yawan mutane kowa ya sani in ban da rigingimu ba abin da zai samuwa a yanzu ma da muke ciki da tsarin wa kowace gwamnati tana da nata tsari banda shi musulunci da irin nashi tsari amma za ka samu baraka cikin al'umma kashe-kashe da tashi hankali da iri-iri ga yanan yana faruwa me yasa wai a cikin ma akwai tsarin kenan mun sallama cewa al'umma idan ta haɗu jama'a idan suka haɗu dole ya kasance akwai tsari har ma ake cewa ba yiwa mutum kamar uku su haɗu ya kasance ba a zaɓi guda wanda ke zaman jagoransu ba ba yiwa in ba ka nan ba koyin ba zai ta daidai ba wannan muƙaddimin ma mun sallama kamar yadda ibn sina ya kawo mun sallama da shi to sai ce mu zo muƙaddima ta uku wadda muke son wadda ake so a kai gare ta ita ce tsari wanda ya daidai da al'umma wanda zai iya gyara al'umma da yanzu da gobe daban da gobe da har ma tsawon shekaru ko kuma har ƙarshen duniya kai har ma gidan lahira shi ne ake bukata ba kawai tsari na shekara ɗaya shekara biyu shekara uku ishirin ko ɗari a'a har ƙarshen duniya har gobe lahira me zai faru wani irin tsari ne wanda idan ka bi shi can ma komi zai daidai kaga kenan nan wurin mutum bai isa ya kawo tsari wanda zai maganin duk matsalolin nan duniya da lahira ba ba ya da wannan ba ya da wannan ƙudura ɗin kai kusan ma yanzu rayuwa ta nuna an sallama cewa mutum shi kan kanshi ya jahilci kanshi mutum shi kan kanshi ya jahilci kanshi bai san shi wane ne ba yana daga ƙoƙarin gane shi wane ne shi yasa muka ke ganin kullum yana faɗa a cikin matsaloli kullum yana da matsala tashi ta rayuwa saboda bai san kanshi ba yau yana cikin wancan matsala zaka samu wancan gayatan cikin matsala ta iyali wancan yana cikin matsala ta harkar ayyukan shi ko harkar bai san kanshi bane mutum shi yasa yake fama da matsaloli bai san abin da ma zai yi ba bai san abin da zai gyara shi ba bai san abin da yake cutar da shi ba to yanzu mutum wanda bai san shi ba ya za a yi ya gano tsari wanda zai kare al'umma daga matsaloli a wannan duniya inda lahira yaya zai gane ta kusan wani abu ne wanda za mu iya cewa bayi yawa saboda haka nan dole musallama Allah wanda ya halarci mutum mutane al'umma ga baki ɗaya shi kaɗai yake iya ya gane tsari mai kyawu wanda al'umma idan ta bi shi za ta kai ga samun nasara ta kai ga wadata ta kai ga abin da take so ta tsira daga halaka da ɓacewa Allah kaɗai ne ya san wannan to gashi kuma kenan cikin dai wannan muƙaddima din ko kuma natija wadda zamu kai gare ta sai ya zamanto Allah ba ya yiwuwa ya huskanci mutane kai tsaye ya ce musu kai ga tsari wanda na zo muku da shi a nan wurin ya zama kenan wajibi ga Allah ya zaɓi ɗaya daga cikin mutane kuma ba wai da yawa daga cikin mutane ba a ɗaya saboda tsari ta daidai ya zama to shi ake saurara ma wanda zai iya ce mashi ga abin da nake so saƙo na ka kai ma al'umma to wannan su ne ake ce ma annabawa ka kenan annabawa zuwansu kusan wajibi ne saboda wannan abubuwan shi yasa ma mu sani cewa Allah ba wai bai iya turo annabawa don ma yana turowa ya turo da yawa a lokaci ɗaya amma zai sa guda shine jagora wannan kenan sai abu na gaba wanda ya kamata mu sani bayan mun san muhimmancin zuwan su annabawa ɗin a cikin al'umma gabaki ɗaya malamanmu suna kawo wani misali wanda kuma zai ƙara baka cewa lallai lallai annabawa suna da muhimmancin gaske zuwansu a cikin al'umma wannan abin da yasa muke ƙara aka da wannan saboda wasu daga cikin mutane a yanzu zamani na ƙara ci gaba suna ganin wai saboda an yi nisa daga saƙon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka kenan yanzu ba a buƙatar shi littafin shi ma ba a bukata tsohon littafi ne suna da wannan imanin saboda haka nan kenan muna gane wazifa ce ta Allah ya aiko da annabawa wazifa shi ce aiki shi ne kamar da mu ma ya shar'anta mu ayyukan da ya kamata mu yi shi ma Allah yana da ayyukan shi ɗaya daga cikin ayyukan shi ya halitta al'umma to yana ganin kuma ya dace dole ya aiko musu annabi saboda haka nan mu saurara misalin da za mu ƙara kawowa kamar misali mutum ne mai hali sai ya kira abokanan shi sai ya ce musu ku zo na gayyace ku gidana zan shirya muku komai da komai kuma haka ɗin zai yi ya shirya musu komi abinci komi da komi hada wurin hutawa amma a ƙarshe lokacin da za su zauwa gaya ya kuma bai ba su Adres ɗin gidan shi ba, onwan ɗin gidan shi ba, hanyar da za su bi su kawo ga gidan, bai sanar da su ba ina ne gidan shi yake. Wannan mai hikima yana yin haka nan, ka gayyato mutane kuma baka sanar da su ba. Dole ko ta hanyar misali SMS ne, kaga kana iya tura mutane ka ce masa ku zo ina gayyata ku, kuma ga gidana. Kenan a nan wurin mun gane cewa Allah ma da ya halarci mutane yana nihin shirya gare su yana nihin kyakkyawan abu tanadi da ya musu na aljanna da samun yarda shi da gashi nan to yanzu ya musu duka wannan tanadin wannan abun amma sai bai aiko musu sako na cewa ga hanyar da za su yi su kawo ga wannan wadatar ba bai aiko sako ba shine kamar littafi alƙur'ani yana yiwa hakimi kamar Allah ya yi irin wannan aikin ko a mutane mun ga wannan abun bayi yawa kamar misalin da muka bada to kamar kaka za a ce Allah yana iya ya yi wannan halitta ɗin da yawanta kuma ya tanadin aljanna amma kuma bai gaya ma mutum yadda zai bi ya kai ga wannan aljannan ba kaga dole a nan wurin zai aiko annabawa ya ba su wannan saƙon ya ce ga hanyar ku koya mutane hanyar da za su bi don su kai ga wannan aljanna waɗanda ya musu tanadi wannan kenan yanzu bayan duka mun fahimci cewa lalle lalle kusan aikin Allah shine ya da cika hikimar shi ta yin halittu ga baki ɗaya mutane ne aljannu ne in ka koma lahira aljanna da wuta ce dole Allah ya kammala komai kammala komai shine aiko sako bayan ya yi halitta ya aiko sako saƙon nan kuma ya bada shi ga wanda suka cancanci ya ba su wanda ya san za su riƙe amana don amana ce zai ba su su zo su kawo mutane to sai yanzu wasu tambayoyi da mutane suke yi su ma suna cewa ai wannan risala ta Allah ko mu ce annabawa da yake aikowa ba kowane zamani ko ko ko ina ya aiko su ba kamar ya aiko su ne mafi yawa an ka duba misali ka ce a gabas inda ke da kwai larabawa ko mafi yawa mu sai mu ce an aiko su ne can cikin shayayen mutane ba aiko su cikinmu ba to wannan tambaya alƙur'ani yana ba da amsa inda yake cewa laqad ba'athna fi kulle ummatin rasulan ani abudullah Allah washtani battaghut ko wa in min ummatin illa khala fiha nadhir wannan dama mun taba kawo ta Allah ya aiko annabawa a kowace al'umma sai dai tana yi wa a nan wasu su shiga cikin wata matsala wadda ba su ma san annabin yana nan ba kuma wasu sakamakon saɓon da suke yi saɓonsu ya yi yawa yana sa annabi yana tare da su amma sai Allah ya jarrace su da kuma wasu munanan jagorori wanda za su hana annabawa su yi wazifa su yi aikinsu amma ba lalle ba ne ba Allah ba yi aiko saƙo ba Allah yana aiko da annabawa kusan ma wani lokacin zai aiko annabawa sun kai nawa a zamani a ƙarni guda saboda kanan kenan Allah lalle ya aiko annabawa har a cikin Afirka ana cewa ba ma annabi ɗaya ba akwai annabawa a kowane tarihi wato kenan a takaice wannan shuba haɗin ba ta shiga dan in ka kalli yanayi na tarihi yadda ya bada lalle an Allah ya aiko annabawa a kowane lokaci kuma a ko'ina wannan shine sai a nan gaba ci gaba da abubuwan da za mu kawowa da kuma shiga da za mu yi cikin sabon fasali na bayanin isma insha Allah subhanahu wa cikin darasi na gaba kenan sai ku biyo mu wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tayyibin tahirin